الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين نروقم الله سبحانه وتعالى بيكرأ من كياوا وأيكم من الخير يغافر تامن كرا كرم دزنبم دتقيتم يقار من إيمان دهما دإخلاصي da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika ka wal qadiru alai to tambayoyin mu yau zamu fara da marasa lafiya kaman haka akwai dan uwa malam Abdullahi Dabo wanda bai da lafiya ya dade yana fama da ciwon zuciya a yana rikiya hospital anan nan aka ajiye shi muna roƙon Allah ubangiya ya bashi lafiya sannan kuma akwai a dan uwa Mustafa Adamu Marwa kamar gayi jarabar Adamu Marwa to ɗansa Mustafa ya samu hatsari na mota yana asibitin sandirat muna roƙon Allah ubangiji shi ma ya ba shi lafiya akwai wani dattijo makwabcinmu na wannan masallaci wanda barayi suka bi shi shekaran jiya zai shiga gida kawai sai suka nan kasa nan kasa wannan titi suka kwace masa motan shi da jeep din shi sannan kuma suka ɗauke su a ciki dai Allah ubangiji ya kare su sun dawo dai motan bata dawo ba kuma Allah ya kare mummunan nufin da da suke so su yi din Allah bai ba su nasara ba to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tona asirin su kuma ya sa wannan abun kafara ne a gare shi da iyalansa kuma Allah ya tsananta rabo cikin motan da aka ɗauka masa ta bayan waɗannan akwai tambayoyi kamar haka wani ɗan uwa ne ya yi tambaya ya ce Allah gafarta malam ran asabar da safe mai wa'azin mata najiya ce duk macin da ba ta sa hijabi za ta shiga wuta ko akwai a gaskiya game da wannan ta <clears throat> da farko dai a sanya hijabi wajibi ne ga mace kamar yadda sallah take wajibi ne ga mai sallah abinda aka ce wajibi kuma shine ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi abinda ke wajibi shine abinda in ka shi za ka samu lada idan kuma ka ƙi yin shi za a maka ukuba za a maka azaba tabbas to ba a ce dawwama a cikin wutan ne ba a ce za a dawwama ba la yakhludu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min al iman wanda akwai daidai da kwayan zarra a cikin wato zuciyarsa ba zai taɓa dawwama a cikin wuta ba ko ya shige ta akwai ran da zai fito kuma rashin sa hijabi yana daga cikin manya-manyan kaba'irai wanda ba su san shirka ba asali dai wanda baya sa ya bar wajibi kuma za a masa azaba sai dai ga wanda ya mutu baya yi din waɗansu in Allah da dama ya yafe musu waɗansu kuma in Allah ya ga dama ya azabtar da su tunda kaba'irul dhunub ne suna karkashin mashi'an Allah subhanahu wataala amma hadisai da yawa suna nuna hatsari ga macen da take fita babu hijabi na farko akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam ara mithlahuma nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu masiratu 500 amin ko masiratu kaza wa kaza manzo Allah sallallahu yace akwai nau'in yan wuta da naje da yaje Isra'i ya gansu a jahannama yace bai taba ganin masu ɗanɗanan azaba a cikin ma yan wutan irin su ba yace mata ne ga sunan ariyatun kasiyatun wato a tsirara suke amma suna gani sun sa tufafi ma'ilatun masu tafiya suna rangwada jikinsu ma'ilatun mumilatun domin su jawo hankalin mazaje ya ce hunna kansu kuma ka aslimatil bukti kamar tozon raƙuma yau an yi famin an karkata shi nan gobe an yi irin wannan Eh, ɗore ɗin nan an dunkula shi ya koma gaba an mulmulo shi jibi ya koma ta hannun hagu gashi nan gashi nan kawai wai ado maza Allah sassala ce ba za su taɓa shiga aljanna ba kuma ƙanshin aljannan ma da ake samu da ake ji tsakanin mutum da aljannan tafiyan shekara ɗari biyar ƙanshin ma ba za su ji ba to kaga bayyana tsiraici a nan akwai ado na jiki ka ga mace ta bayyana jikinta da dirin jikinta da gashinta da komai nata a fili to kaga wannan yana ciki na biyu duk macen da ta fita ba a suturan musulunci ba ta fitini wani mutum har ya je ya fada zina ta dalilin ita ta fitine shi to babu shakka tana da commission tana da laifi sannan macen da ta fita da turare a jikinta da kanshi a jikinta har ta je ta da mala'iku suna tsine mata to abubuwan nasu suna da yawa babu yanda za Allah ce kisa abu ki kisawa manzo Allah sallallahu game da maza me yace yace ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi nar ko duk wanda ya bar rigan shi ko wandan shi ya wuce idon sawu idon sawu ankle wannan idon sawu din wandon ka ya zarce ya wuce nan ko rigan ka ya zarce ya wuce nan manzo Allah yace tabbas zai shigar da mutum wuta tabbas za su shiga wuta sai dai dawwaman ne dawaman ne ba za a dawama ba ko kuma ce tunda manyan zunubai ne ba shirka ba suna karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta musu in Allah ya ga dama ya sa wanda ya ga dama a wuta bisa adalcinsa wannan shine da fata Allah ubangi ya sa mu dace a sai wannan yace malam ina yawan cewa haka ake ga Da mutumin da da muka ce eh, a can lokacin da na karanta yan kungiyoyi din nan yan kadariya kenan wanda idan yayi zunubi to sai idan yayi zunubi da ko yayi laifuka sai ce Allah ne ya kaddara masa amma zai tuba fa yayi nadama ya dena can kuma sai shedan ya rinjaye shi ya koma yayi ta istighfari yayi ta istighfari da yana cikin masu irin wannan faɗan wannan ɗin to kai ba ɗan ƙadariya ba ne saboda kai kana nadama har ka yi istighfari ka nemi gafara ma kaga ka confessing ka tabbatar da cewa kai ne ka saba wa Allah amma wancan aƙidar nasa in yayi sakon baya jin wani abu a jikin shi zai ce Allah ya kaddara masa kawai zai ce Allah ne haka ya so shi bai nadama bai ganin cewa ya aikata wani abu Allah ne ya so shi kawai ya aikata hakan so kuna da bambanci Allah ubangi ya rufa maka asiri ma daga fada cikin irin wancan aqida ta qadariya yace malam ni ma'aikacin water board ne wato gidan ruwa kuma ina ina fa menene kuma ina fannin tara kuɗi ina fannin tara kuɗi ne wato amma wata biyar kenan ba a biya mu ba amma nakan samu wasu kuɗi a bayan fage kun ji ba ta gaban fagen ba ne ina fata an gane wannan yawa ta bayan fage yake samun kuɗin eh, ta sa ai an ce laisal birra bi an ta'atul buyuta min zuhuriha to shi ta baya ne kuɗin suke zuwa kuma na tabbata ba tsantsan halal ba ne duba ya tabbatar ba na halal ba ne ina fata an gane ko yanzu yana so ya ba shi shawara <laughs> ya yadda Allah ya haramta ya yadda annabi ya haramta kuma ya tabbatar kudin nan ba ta gaba suke zuwa ta baya suke zuwa ya tabbatar amma yanzu yana so ni kuma in ba shi shawara ya zai yi kenan bayan Allah ya haramta ya karanta karara ya yadda to ina baka shawara ka ƙara riko da wannan haramcin kuɗin da yadda Allah ya haramta su ka ƙara imani ka ƙara riko kuma ka guje su e saboda yana so ya samu dai tunda wata biyar ba a biya shi ba kenan kaga bi ma'ana zai iya ma waɗannan wani kwaskwarima ya ce ai gari ne gari ne yayi zafi ina fata an gane to wutan jahannama ta fi zafin gari zafi ka kiyaye su kawai ina fata an gane ko awwa ka bawa kanka ma amsa da kyau kuma ka zo ka ce in baka shawara to Allah wani ya sanya albarka assalamu alaikum malam da yin witiri tare da imam bayan tarawihi da kuma yinta a ƙarshen dire wanne ne ya fi Allah ya ƙara malam sani amin ya rabbal alamin da ni da ku gaba ɗaya to idan kai kaɗai ne kai sallan ba bayan imam ba kai kaɗai ne kai sallan to yin wuturi a ƙarshen dire shi ya fi idan kuma ka zo masallaci ne aka yi sallan tarawihin da kai limamin da ka biɗin ya yi sallan asham ya shafa'i har ya yi to ka bi shi sunna ta ce ka bi shi manzo Allah sassala ya ce man kama ma'a imamihi wanda ya yi sallan tarawihi tare da limamin sa har limamin ya gama suka gama tare bai yanke shi ya tafi ba to kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta masa ladan yayi tsayuwan daren gaba ɗayansa ina fata an gane ko to idan har aka yi tarawihi da shi din a yanda muke yanzu a farkon dare kenan a gama tara ko tara da rabi can kuma ka ji kana da kuzari da sha'awa ka ƙara nafilfilunka to idan raka a bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu ka sallame kar ka sake wani witirin kawai ka bar waɗannan biyun kawai tunda wancan witirin da ka riga kai tare da liman ya zamanto maka witiri a wannan daren gaba ɗayansa domin la witrana fil layl ba a witiri biyu a dare ina fata an gane ko wannan shine yafi domin kaga ai me kake so ka samu a ƙarshen daren shine nafila to an ce idan ka bi imam din har yayi witiri aka kulle tare da shi misali an rubuta maka qiyamul lailin daren dika har fitowar alfijir to kaga gudun wannan kuma idan ka yanke tare da liman din wai kai saboda witiri zaka tashi can dare sai kaga wani uzuri ya faɗo ma baka yi ba baka yi ba kuma can idan kai din kai kadai ba inda aka ce garanti za a rubuta maka gaba ɗaya kai tsayan dare sai dai sai da aka yi attaching ɗinka da imam imam din ma shara'in ma sai ka tsaya tare da shi har ya idar kai ba tare da ka yanke ba ka fita saboda haka a samu wannan din in kana da kuzarin tashi ka ƙara babu laifi da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ubangi ya samu dace sai wannan ya rubuto guda uku zan ɗauko ɗaya tambaya ta ita ce malam kamar yadda ka yi bayani shekaran jiya game da ingantuwar kalman shahada wato la ilaha illallah to ko menene matsayin wannan kafirin da ya furta wannan kalma to amma sahabi ya kashe shi a wani yaƙi wato can baya wanda a ta dalilin shi Allah ya saukar da suran nan ta ayan nan ta suratul nisa'i da yake cewa wala taqulu liman alqa salama lasta mu'minan wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan ina fata an gane ko to game da wannan ayar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya nuna wa sahabin me za ka yi da la ilaha illallah da ya furta me za ka yi da la ilaha illallah da ya furta me za ka yi da la ilaha illallah da ya furta sahabin da dai Allah ya gafarta masa ya ce afallahu amma salam duk inda sahabi yayi wani abu to Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sai dai wannan din kuma bazan iya ce maka ya faɗa ne a matsayin imanin da gaske ko kuma ya faɗa ne domin tsoron saran Allahu a'lam domin manzo Allah masahabin ce ka bude zuciyar shi kaga da gaske faɗa ko ba da gaske ba to nima ba zan iya tabbatar da ya furta ba amma a zahiri tunda ya furta yana nan a musulmi shi shi kuma kuskure ya ya faru da wannan sahabin ya kashe shi kamar yadda in mutum ya je farauta ko ya je abun ne ya kuskure ya harbe musulmi ina fata an gane shi ba yayi da gangan ya yi irin fahimtarsa amma annabi ya gyara masa kuma aya ta sauka ta ce to daga yau in mutu ya furta kalmar la ilaha illallah kuna yaki tarku ta bashi shikenan Allah ubangi ya samu dace to daga ƙarshe ce yana neman ba da shawara cewa don Allah idan har bai saba doka ba to da a umurci a ko da kowa da kowa cikin wato masallaci ya rika kashe wayarsa kafin a fara wa'azi domin suna ɗauke mana hankali kuma wasu kan wato tsallaka jama'a su yi ta tsallaka jama'a wai sai sun je sun amsa waya sun dawo to gaskiya wannan ɗin baya daga cikin tsari da ladabin karatu alal aƙalla ma in kana so ka ga wani zai iya kira ka bar shi a silent kawai sannan kuma ka ce daga nan za ka keta jama'a ka ture wannan ka buɗe wannan ka tura wannan ka buɗe wannan ka fita kofa ka je ka ce za ka amsa waya kuma ka sake keto jama'a ka zo ka zauna wannan ba zai ma yiwu ba ba zai ma yiwu ba in kana cikin masu amsa waya ka zauna a waje kawai a wajen ma can gefe yanda in ma an bugo za ka iya koma can ba he ka tsallaka jama'a ba amma in ka shigo masallaci alal aƙalla kiran Allah da kalman Allah da hadisan manzo Allah da muke karanta sun fi duk wanda zai kira ka la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajhari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kada ku yadda ku rika daga muryanku sama da muryan Allah da manzonsa idan kuna yin haka Allah ce ayyukanku na alheri gaba ɗaya za su ɓaci ba tare da kun sani ba sannan wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku yi shiru za ku samu rahamar Allah a wannan wajen ta ya za a yi aljanu su fi mu hankali su fi mu natsuwa lokacin da aka tura musu manzo Allah sai ya karanta musu Qur'ani wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin ku tuna lokacin da muka tura manzo Allah sallallahu Muhammadu ga aljanu ya karanta musu Qur'ani ya fassara musu su ji ma'anan yayin da aljanu suka zo gaba su sai suka je wa junan su to an situ ku shiru kar wani ya motsa kar wani ya yi magana a take kuma ana gama karanta musu suna tashi suka je suka kama wa'azi ya qaumana inna sami'na kitaban qad unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi duka qur'ani ana girmama shi ne ina fata an gane to Allah ubangi ya sa mu dace na'am to za mu dan dakata anan sai mu koma wato qur'ani a inda za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 151 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم شاركتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين na'am waɗannan ayoyi masu albarka suna da alaƙa da nasaba da bayanin yakin uhudun da muka ɗauko a jiya lokaci ya mana nasa halin a jiya Allah ya tabbatar wa mummune cewa balillahu maula ko Allah shi ne majibincin al'amuranku kada ku yadda ku biye makafirai har a kai matsayin da za su riddar da ku su raba ku da wannan addinin musulunci ku koma masu asara a nan duniya masu asara a gobe kiyama kar talauci don rashin wani abu don tsoro ko wani al'amari ya sa ku yi ridda ku biye musu balillahu maulakun domin Allah shi ne majibincin al'amuranku gaba ɗaya ku koma zuwa ga Allah ku roƙe shi idan kuka shiga wani kunci wa huwa khairun nasirin Allah shine mafi alkhairin mai taimaka wa bayinsa ba dan mutum ba sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ce za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai wato shi Allah maɗaukakin sarki yanda yake tabbatarwa musulmai kada ku karaya kar ku razana saboda kafurai sun fi ku yawa kafurai sun fi ku makamai kafurai sun fi ku kudi sun fi ku kaza sun fi ku kaza su zo taranku da yaƙi ku gansu da yawa da makamai da koma da komai Allah ya ce ni nakan tsallake makaman nasu un tsallake tankokin yakin nasu un je un yaƙi zukatansu un sawa zuciyan tsoro to idan na sawa zuciyan tsoro in ji Allah na karayar da zuciyan ya karaya ya tsorata zuciyarsa ta raurawa ta kaɗo sai ka ga duk girman bindigan da ya rike ba ta amfani saboda mai rike ta ɗin already Allah ya gama da zuciyan shi to saboda haka ba yawan makami bane ko yawan adadi ko yawan abin nan sam Allah ya ce idan aka je yaƙi nakan jefa tsoro a cikin zukatansu bima ashraku ba komai bane yasa nike musu haka saboda shirka haɗa ni da wani da suke yi da abinda suna bauta ma wani abu suna haɗa ni da shi wannan abun kuma malan yunazzil bihi sultana wanda Allah bai saukar musu da wata hujja tabbatacciya ta cewa su bautata musu ba ni nace a bautatawa ni nace a bautawa inji Allah suka ki suka riko waɗansu ababe daban-daban suna bautata musu ba tare da wata hujja saukakkiya daga Allah da za ta tabbatar musu cewa an yadda musu su bauta ma waɗannan ɗin sannan kuma idan na jefa musu tsoron kuka kashe su suna mushrikan wa ma'awahumun naru ba su da wani makoma sai wuta kawai gobe kiyama wa bi isa mafuwa zalimin Allah ce fir da makoman azzalimai da suka zalunci kansu ta hanyar shirka da kafurci ga Allah ina fata an gane ko waɗansu malam suka ce ayan ta sauka ne lokacin da aka kashe musulmai a Uhudu suka tarwatse suka tafi aka yi gifitin ɗinsu Abu Sufyan suka tafi suka kama hanyar makka sai ta suka ji nisa can sai tunani ya zo musu kai ya aka yi mun kori mutanen nan gaba ɗaya mun tarwatsa su kuma muka dawo muka bar su a matsayin kawai sun gudu kawai da ya kamata mu koma mu yi eliminating nasu mu gama da su gaba ɗayansu ma me yasa tunani me yasa basira bai zo mana kawai he muka bar su da suka gudu kawai muka bar su mu koma a gama da su ne kawai da inda musulman aka kashe na kashe saura suka gudu shi kenan, sai suka tattara suka ce sun ci nasara sai da suka suna kan koma hanyar su na maka sai tunani ya zo musu ya suka bar su ma kawai wani wauta muka yi da suka gudu mu kuma muka kyale su mu je mu zagaye su kawai a gama da su gaba ɗaya mu share su to har sun yunkura su dawon sai Allah ya jefa musu wani irin tsoro da razana a cikin zuciyarsu sai suka fasa kawai zartar da wannan manufan sai suka kama hanyar maka Allah ce sanulki za mu jefa tsoro a cikin zukatansu yadda ba za su sake ba za su yi tunanin dawo muku su muku wani barnan kuma ba ina fata an gane ko to amma wannan abun ka'ida ce ta Allah sunna ce ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nusirtu birru'bi masirata shahrin Allah ya bani nasara na tafiyan tsawon wata daya idan annabi ya tasamma mutane zai yaƙe su distance din tsakanin manzo Allah nisa da tazaran da take tsakanin manzo Allah da inda kafirun suke sai an yi tafiyan wata daya amma daga nan da manzo Allah ya motsa yayi damara kawai sai kaga inda zai je ya yaƙa din nisan wajen zai kai tafiyan wata daya amma sai Allah sanya musu tsoro su rikice su karaya tun manzon Allah ma bai iso ba sai yazo ya same su arha wai kaman fari wanda sanyin asuba ya dake su ka same su a mammanne kawai kana kakkama su ba su iya tashi ina fata an gane ko na'am haka wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai he kaga ka yaki da mutane da yawa ku kaɗan he kaga Allah ya sanya musu tsoro da razana da menene ko kaje sun ce sun ganka kai kaɗai fa kake zuwa su ce mutum shida ya gani alhalin kai kaɗai ne ko ya ce ya ga wani daga doki da doki a sama yana saukowa samba da mutane suka yi faɗa ba aljanu ne sai kaga suna ta irin wannan al'amari ko kuma su ce su yi ta jin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kusa da su ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa mana asiri wani yana gaya mun a cikin sojoji da aka tura su su yaki boko haram din nan to sai da za su yi fuska fuska da su suka ji suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hey komanda ba musulmi wai waiting din they say Allahu akbar Allah ya kace din they say Allah is the greatest let us say it eh, if Allah is the greatest is true now shi ma yace mu rika ce Allahu akbar din yanda su ma fike suna Allahu akbar shi ma ce Allahu akbar aje to amma kaga misali yanzu da aka ji fassaran hey aka Allah is the greatest to menene amma idan aka ji shi din ko aka rubuta da larabci a ce a'a wannan musulunci ne da an ga abun da larabci kamar yadda suka yi kokarin share nasrun min Allah wa fathun qarib eh, victory is from Allah subhanahu da yake aya ce da larabci ne an tsaya za a musuluntar da menene sai an cire kaza amma da an fassara masa fassara masa victory is from Allah ah, what is there amma shi fa mu wanda larabci ne wai za a musuluntar da shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya ce wa musulmai bayan sun dawo daga Uhud har ila yau suna zama suna ta tattauna irin abin da ya same su ya aka aka yi fitin ɗinmu ne ga manzo Allah a tsakaninmu sallallahu alaihi wasallam ga su abubakar ga su umar ga su wane ga su wane muna mumunai muna musulmai muna tare da annabi kuma ya aka yi ta ina ne nasara kafiran nan suka samu nasara a kanmu me faru ne me fault me cause eh me matsalan ne sai Allah madaukakin sarki yake nuna musu kun ga walaqad sadaqakumullahu wa adahu kun ga da farkon farawa lokacin da aka fara yakin lokacin da manzo Allah yace kowa ya tsaya nan mutum hamsin din nan tsaman dutsen din nan su tsaya a nan kar su matsa kun ga da kuka bi umarnin manzon Allah a wannan lokacin kowa ya tsaya a position a inda manzon Allah ya tsaye da shi kun ga ni Allah kumun adahu ai na cika muku alƙawari na na cewa zan ba ku nasara ai for the first round ku ne da rinjaye a su ai ku kuka yi ta kashe su kuka ta kashe su kuka samu nasara istahussunahum kuka yi ta kashe su a farkon kamsawa kuka yi ta kashe su ta husunahum kuka ta kashe su bi izinin Allah da izinin Allah Allah ce na cika muku alkawari na na cika muku alkawari kun bi umarnin manzon Allah a wannan lokacin inda yace ku tsaya kun tsaya inda yace waɗancan su tsaya sun tsaya ba ku ga na cika muku alkawari da farko ku ne da galaba da nasara a kansu ba to abun da ya tashi ɓaci yayin da abun ya tashi ɓaci muku to hatta iza fashiltum sai da aka kai lokacin da ku fashiltum kuka samu feluwa a tsakaninku kuka samu matsala a tsakaninku wata na za'atun fil amri kuka yi ta menene kuka yi ta jayayya da juna domin lokacin da waɗannan da suke ƙasa suka ci nasara akan kafiran kafiran suka gudu suka fita ta nan waɗancan da suka tashi sauka na kan dutsen nan ai sai ta jayayya da kwamandansu komandan su ce kada ku sauka manzo Allah ce kada mu sauka ko mu ne da nasara ko kafurai ne suka ci nasara akan musulmai ko mu aka karkashe tsuntsaye suna ɗaukan gawan mu manzo Allah ce kada mu bar nan sai da sai da umurninsa suka ci a'a to ai an gama yakin gashi ma sun gudu gashi har sun kai can gashi ana ɗiban ganima yace to inda aka fara samun matsalan daga wajen ku ne da kuka fara saba umurnin manzon Allah kuna jayayya akan umurnin Allah yace kada ku matsa kuka matsa komandan ku yace kada ku tafi kuna ce sai kun tafi to nan ne aka fara samun matsalan da ta jawo kafiran su kai difitin ɗinku amma a farkon al'amari da kuka bi umarni ai ku ne da nasara na cika muku alkawari da yake hatta idza fashiltum sai da suka kuka samu matsala wata na zatun fil amri kuka rika jayayya game da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaitum kuka saba umarnin manzon Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abun da kuke so me ake so in musulmi ya je yaƙi me yake so ya ga ya ci nasara to da kuka ga kun ci nasaran har kafiran sun gudu for the first round farkon kapsawa na yaƙin bayan kun ga nasara abinda kuke so ɗin sai kuka saba umarnin manzo Allah ai manzo Allah ce ko an ci nasara ko ku ne da nasara ku musulmi ko su ne da nasara kar ku bar wannan wajen to da kuka ga irin abun da kuke so na samun nasara sai kuka saba umurnin manzon Allah ko ba haka ba shine ja muku matsala sannan kuka kasu kashi biyu kuma akwai minkum man yuridu duniya akwai wanda suka sauka don samun duniya ne ya saukar da su don su tara ganima ai sun ga ana tara ganima ne suka yi roshin suma suka gangaro a guje suma don su rika cirewa su rika tara ganima domin a yaƙi idan kan mutum ya kashe kafuri ya lalube shi ya cire abin da ke jikin shi nashi ne naka ne amma abin da aka tattaro na kayansu na ganima na garin haka wannan gaba ɗaya ganima ce to matsalan da aka samu an samu niyan ku ya bambanta waɗansu yanzu sun koma minkum man yuridu duniya su ne wanda suka gudo ɗin suka ƙi bin umarnin manzan Allah da ya ce su tsaya waɗanda suka tsayan kuma suka isau kowan wa minkum man yuridul akhira su suna son lahira shi yasa suka tsaya masu son duniyan su suka sauko to su ne duniyan ta juyawa baya domin da suka sauko don tara duniyan ai Khalid bin Walid ya ya zago na ga muku dama Khalid ya labe su yake targeting to kaga da duniya ta shiga sai aka yi defeating din su ina fata an gane to Allah sai yake ce musu ni dai a iya inda kuka yi biyayya da ladabi da da'a ga shugaba da komanda Muhammadu sallallahu na cika muku alkawari na inji Allah a lokacin na baku nasara amma yayin da duniya ta shige ku kuka saba umurnin manzon Allah to matsalan he ta juya sai kafiran suka samu nasara a kanku so wannan yana nuna duk inda musulmi ke saba wa Allah bayan da za a yi ci nasara tare a idan aka ci shi yasa cin nasaran mu yana ga da'a da biyayya da muke yi wa Allah da tsoro da takawa da muke yi wa Allah ran da muka bar wannan to reshe zai juye da mujiya Allah ce kenan da kuka sauko kawai kuka yi jayayya kuka saba umarni manzon Allah waɗansu ku suka sauka don tara abun duniya sun masarafa kuma anhu, Allah ce sai na juyo da kafiran kawai suka zo kanku kawai suka gaggama da ku kawai Allah ce duk da haka na yi haka ku don in jarrabe ku ne in ba ku wani darasi da lesson yanda nan gaba idan manzon Allah ya ba ku umurni kada ku kuskura ku saba anything can happen kada ku sauka ne kawai suka sauka duba yanda aka rasa manyan sahabai har saba'in har da babban manzon Allah kalli yanda aka jiwa manzon Allah ciwo aka karya haƙorin shi hudu na gaba din aka mai wani irin sara kalli hulan kwanon da manzon Allah ya yi fa sai da saran ya datse wannan hulan kwanon ya fasa goshin manzon Allah gaba ɗaya jini ya zuba akan kar ku bar nan kawai aka bari umurni ɗaya suka saba mu umurni na nawa muke saba nawa kafin mu zo bari ma un kirga nawa a kirga eh umurni na ake saba kullum fa wani cikin saba umurnin ne amma mu duba darajar sahabai mu duba matsayin su umurni ɗaya suka saba sai da suka rasa manya-manyan su jigogin su har mutum saba'in to Allah ya ce duka nayi muku wannan don kun jarrabe ku ne aya ta gaba mai tace walaqad afa ankum Allah ce na muku afuwa saboda masu zagin ku da sukan ku kar su samu kofa na muku afuwa duk inda sahabiya wani kuskure sai Allah ya kawo aya afallahu anka na yafe muku walakat afa ankum na yafe muku wa eh, na, na gafarta muku saboda kar wani ya samu kofa na su eh ga sunan ma ba su da kaza da kaza manzo Allah ya ba su eh, eh, umurni sun kibi ga sunan ma yan son duniya ne yan son tara abun duniya shine ma ya kai su kaza kaza Allah ce na yi ne don in jarrabe ku kuma na yafe muku sai in Allah ya yafe mun kana da eh, me naka na magana a kaina in ba dai in ba dai wanda Allah rubuta masa rashin rabo a gobe kiyama ba ka kalli mutumin da Allah ya ce ya yafe masa ka ce shi yana nan a kafiri Allah ce wallahu shi Allah zu fadlin ma'abucin falala ce alal mu'minina ga mumunai falalan Allah tana da yawa ga mumunai wannan yafiyar da Allah ya musu bisa wancan kuskure Allah ce dan kaɗan ne ma akwai falalata mai yawa ga mumunai wanda zan musu ma bayan wannan ɗin ina fata an gane ko mu je إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم بالغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أمر أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور نعم الله أبنجي يتي إذ تسعدون كتنا يا عند كوكا جويا أبوجي كنا بدو tus'iduna kuna ta hawa duwatsu kawai gudu kuke kuna gudun kafirai wala talwuna hatta waiwaya waya ma ba kwa iya yi an an an menene ake ci an ranti na kare irin kana gudu gaban ka kawai kake kallo juya ma ba ka yi Allah ce ku tuna irin gudun da kuka yi ba gudu kawai tus'iduna kuna hawa duwatsu da tsaunuka gudu kawai wala talwuna ala ahadin ba kwa mawaigawa baya maku kallima wani a baya alhali war rasulu yad'ukum shi ko manzo Allah yad'ukum fi ukhrakum manzo Allah yana ta baya da ku din yana kiran ku kai ku dawo mana ina za ku ina za ku gudu ku je ku dawo manzo Allah yana can yana kiran ku a ta baya ku kuma kun sa kawai fuska a gaba kawai gudu kuke ba waiwayawa Allah ce to fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah madaukakin sarki sai ya saka muku hmm, ghamman sakamakon ghamman bakin cikin da kuka wato game da eh, wato kuka gamu da shi lokacin da kuke gudu innan ba kwa waiwaya wannan sai ya zamanto kawai sakamakon sai Allah ya saka muku da bakin ciki kan bakin ciki yana kawai aka karkashe aka karkashe abun nan dewa daga cikin aka karkashe waɗannan aka kashe wannan aka kashe wannan aka kashe wannan na wannan kawai bakin ciki kan bakin ciki likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum saboda kada ku yi baƙin ciki game da abin da ya kukuce muku ko kuma abin da ya same ku Allah maɗaukakin sarki ya sakanta muku domin wannan bakin ciki na kisa da aka muku da ji muku ciwon da aka yi to sai Allah ya sa sakamakon laifin da kuka yi na saba wa umarnin Allah da manzonsa sai ya taƙaita a nan kawai ina fata an gane ko wannan likai la ta zanu domin kada ku yi bakin ciki alama fata kuma alama asabakum domin bakin cikin shine wato kada su yi bakin ciki akan abin da ya kubuce musu na samun rahama ko na samun ganima wallahu shi Allah khabirun ma Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne game da abin da ya same su summa anzala alaikum bayan haka bayan an gudu an gudu din can sai Allah ya saukar musu min ba'dil ghammi bayan wannan bakin cikin da ya same su sai Allah ya saukar musu da amanatan natsuwa da kwanciyar hankali dalilin da ya sa za ka gane lalle sun samu natsuwa da kwanciyar hankali sai Allah ya saukar musu da nu'asan waɗansu ma inda ake zaune a wajen ma har suka fara gingadi a filin dagan kaga waje in aka ce ka zauna har kana gengedi lalle ka natsu da wannan wajen ka samu kwanciyar hankali ina fata an gane a ce ga ba mai suna tashi da karan bindigogi an doso ana tafafata a samu wai kai har ma gyangyaɗi kake a wajen lalle natsuwar ta kai natsuwa kwanciyar hankali ya kai to Allah sai ya saukar musu da wani irin natsuwa wannan rikice wanda suka yi suna gudu ba sa waiwayewa an rikice ana ce annabi an kashe muhammadu an yi kaza an yi kaza an ɗimauce an rikice an rasa ta inda za a fita to sai Allah ya saukar musu da natsuwa suka zama to very calm cikin natsuwa har ma gengedi suke don ma natsuwa wanda yake lullube ta'ifatan minkum waɗansu ɓangare daga cikin an mance da abun bakin cikin an yaye shi an yi menene ka san wani abun bakin ciki kaga an kashe wani an kashe wani ka rasa wani wani kaza kaza kana tuna su wani sai yayi kwana uku bai iya bacci bai iya me bai iya cin abinci to su a take kawai don Allah ya saukar musu da natsuwa ya mantar da duk abin da ya wuce har ma gyangyaɗi ma suka fara yi a wannan wajen ma bangaren mumunai masu imani kenan wa wani bangare kuma na wanda kaman munafikai munafikai ne haka su kuma kad ahammatum anfusuhum su kuma wato wato a e, e, e, sun rikice sun ɗimauce ya nuna billahi ghairal haqqi suna mummunan zato game da Allah kawai zato ba na gaskiya ba su suna gani fa kawai sun zo nan su mutu ne kawai kamar babu wani nasara da za a samu babu menene kamar yadda aka yi a lokacin ahzab idh wa wa ma wa Allahu wa rasuluhu illa ghururan suna ganin kawai kamar yaudara ne makai aka yi aka kawo su nan don a halaka su suna muna na zato ga Allah kamar Allah ba zai iya fidda su ba Allah ba zai iya mai da su gida ba zannal jahiliyati irin mummunan zato irin na jahiliya mutane jahilai ya na ga abinda suke faɗa a zukatansu zaton shine zancen zuci ne suke ce hallana min al'amri min shay'un min shin anya akwai ma abinda ma za mu iya tabukawa a nan akwai ma wani nasara da za a samu wannan ma anya za mu tsira da ranmu kuwa eh kul ka gaya musu ya muhammad masu irin wannan tunan innal amra kullahu lillah da cin nasaran da rashin cin nasaran dukkansu a hannun Allah suke da ba bawa kafirai nasaran akan mumunai da ba mumunai nasara akan kafirai duk wannan al'amarin nasara da al'amarin yaƙi gaba ɗaya a hannun Allah yake Allah ne yake jujjuya yaƙi idan aka je yake tafiyar da yaƙi ya ɗauran wanda ya ga daman ɗaukar ransa a ranan ya ya kaddara ma wanda zai ci ciwo a wannan rana ya ji ciwo wanda kuma zai dawo gida ya dawo wanda zai samu nasara su ne wane akan su wane wannan al'amari da yaƙi da tafiyar da shi gaba ɗaya a hannun hannun Allah yake yukhfuna fi anfusihim suna koye maka wani abu a cikin zuciyansu ma la yubduna laka wanda ba sa iya bayyana maka shi a baki ya rasulullah yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un da wannan al'amarin musulunci ma aida da gaske ne ma qutilna hahuna aida ba a mana irin wannan kisan ba da a ce wai musulunci ma gaskiya ne eh ai da ba za a mana irin wannan kisan ba a gaban annabin Allah a gaban shi aka yi kaza shi ma an ji masa ciwo ga babban shi Hamza an kashe ga suwa ne an kashe anya wannan al'amarin da muke kai da fa gaskiya ne da ba a mana irin wannan cin kashin ba da ai Allah ya taimaka manzon nasa to irin wannan mummunan abu shi ya shiga zuciyarsu sun zamanto irin abin da Allah yake jawa mummunai kunne kenan karku karaya kar ku raunana ku ne a sama to su waɗannan raunin da mummunan zato game da Allah ma ya shiga zuciyansu har ana mashakkan musuluncin ayya ma gaskiya ne kun ka gaya musu ya Muhammad kun ga da yake Allah shi yana ya san zancin zuciyarsu ba sun zo sun furta annabi ba ne domin Allah ce la yubduna laka ba sa bayyana maka amma a zuciyarsu suke ta faɗa ko tsakaninsu to kun ka gaya musu law kuntum fi buyutikum da ma a ce ba ku fito yakin ba kuna zaune a gidajen ku ba a fito da ku ba la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim da ko da duk wanda Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan wajen a wannan ranan ko da bai fita daga gidansa ba ranan da sai ya fito da kansa ya zo ya gamu da ajalinsa ina fata an gane ko wal yabtali Allahu ma fi sudurikum Allah yayi haka ne kawai don ya jarrabi abinda ke cikin zukatanku ya ga abinda ke cikin ku na ikhlasi wal yumahhisa ma fi qulubikum Allah yayi haka domin ya tsarkake zukatanku wallahu shi Allah alimun masani ne bi zati suduri ga duk abinda mutum yake fada ko yake wasiwasinsa a cikin zuciyarsa na'am إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد أفى الله عنهم إن الله غفور kun ga Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina tawallaw minkum ko lalle waɗannan da suka juya ma yaƙi baya suka gudu din nan suka tsere yawmal takal jam'ani a ranar da ɓangarori biyu na mumunai da na kafirai suka haɗu din nan aka kafsa to waɗannan da suka juya baya suka gudu din nan Allah ce innama tazallahu shaytanu shaydan ne ya zamar da su shaydan ne ya fisge su bi ba'd ma kasabu sakamakon laifin da suka yi a wannan wajen da annabi ya ce kar su bari suka bari wannan fisgan shaydan din shi ya janyo musu haka amma walaqad afallahu anhum kuduba Allah ya ce ina tabbatar muku na yafe musu na yafe musu shi Allah inna Allah lalle shi Allah ghafurun halimun mai gafara ne kuma mai yawan menene mai yawan hakuri ne domin gudu a wajen jihadi gaskiya ba karamin laifi bane babban laifi ne gudu wajen jihadi saboda Allah madaukakin sarki a suratul anfal yace ya ayyuhal na amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adbar ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan har kuka fita yaƙi za ku je ku kafsa da kafirai suna zuwa kuma kuna zuwa to falatu wallohumul adbara kada ku kuskura ku juya musu baya da sunan kun gudu falatu wallohumul adbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu wanda ya juya wa kafiri a wannan lokacin ya juya masa baya wai ya gudu illa harrifan mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannamu wa bi'sal masir illa harrifan mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin Allah ya ce duk wanda ya gudu ya juya makafiri baya faqad ba'a bi ghadabin min Allah atake a wannan wajen fushin Allah ya sauka a kansa wa ma'awahu jahannamu kuma a take a wannan wajen kawai makomansa jahannama ne in ji Allah wa isal masir Allah wadaran makoman mutum gobe kiyama a ce jahannama Allah ce sai dai wanda ya juya ya gudu don abubuwa guda biyu illa mutaharrifan likitalin sai dai wanda ya juya ya gudu din ne saboda wata irin dabara da tarko don jawo su zuwa ga halaka akwai abun da aka kulla na mugunta aka tsokano suka gudu aka biyo ko a jawo cikin ambush an yi kwanto a jawo su cikin wannan ka je kai ka gudu don su biyo ka ka kawo sa irin nan Allah ce sai dai wannan gudun ne kawai shine ba na kama mutum da laifi gudu ne anan ba na tsoro ba sannan au mutahayyizan ila fi'atin ko kuma inda kuke in ku yan kaɗan ne musulmai sun yi overpowering naku sun fi ku yawa kun gudu ne domin ku je ku haɗu da ‘yan uwanku musulmi wanda suka fi yawa ku ƙara ƙarfafuwa da su sai dai irin wannan gudun ne kawai ban kama mutum da laifi amma in ba waɗannan gudu guda biyu ba wai ka gudu kawai ka tsere har ka juya kafiri baya kana gudu yana kallon ƙeyanka Allah ce jahannama ne kawai tare da kushin Allah kawai ya same ka to kun ga abinda sahaban nan suka yi babban abu ne amma Allah ce walaqad afallahu anku ni Allah da nace ga hukuncin kuma ni suka yi wa nace na yafe ina naka kuma na magana shi ku duba qur'ani daga farkonsa har sa duk inda Allah ya nuna sahabiya ya kuskure Allah sai ya kawo ƙarshen ayace ce na yafe masa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan wallahu ghafurur rahim wanda suke zuwa suna kwala maka kira ya manzo Allah a ta bayan gida su ba sa zuwa ta gida su yi sallama sai su zo ta yar katangan manzo Allah karama Muhammadu Muhammadu zo muna jiran ka Allah ce wannan hankali bai aiki a nan ba a daidai wannan wajen hankali bai aiki ba ai da sai su ba wai marasa hankali bane in general wato a dan wannan wajen ba sai amfani da hankali ba da sun yi haƙuri ne ai komai daɗe wanda za su yi sai ka gama ka fito ai la kana khairan lahu amma Allah ce wallahu ghafurur rahim Na yafe musu na yafe musu ina fata an gane ko to wannan Allah madaukakin sarki yace ولقد عفى الله عنهم ألا يا يافي موسى يا موسى أفوى إن الله غفور حليم ألا ما أوكا سكي ستي ما ني ما يحقوني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا بزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مت متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله لا إلى الله تحشرون الله ما دوك كنسر يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن دكوك إيماني دا الله la kunu kada ku yadda ku kasance kalladina qalu li kafaru ko Kaban waɗannan kafiran waɗannan kafiran da suke faɗawa 'yan uwansu idza darabu fil ardi idan suka fita bayan ƙasa nemo arziki ko kasuwanci au huzzan ko suka fita saboda jihadi laukanu indana da sun biye ma shawararmu sun zauna tare da mu sun kasance tare da mu ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su wajen yaƙi ba ina fata an gane wato kafirai ne suke zama tunda akwai yan uwansu na jini da dangi da yawa da suka musulunta suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne idan manzan Allah ya umurce su suka fita yaƙi aka je aka kashe waɗansu sai waɗannan kafin to ba ga irin ta ba mun ke kar su bi mutumin nan kar su bi wannan addinin kar su biye masa su zauna tare da mu a nan gashi sun ki sun ki bin ra'ayinmu sun ki bin shawararmu gashi nan sun biye masa ya tura su yaƙi sun mutu wannan magani wanda baya bin shawara kai kar ku shiga addinin nan kar ku biye wa mutumin nan ba abinda ba mu gaya musu ba gashi sun fita wai sun je jihadi an kashe su ko kuma idan suka fita kasuwanci in musulmi ya fita kasuwanci ya mutu ko ne abu ya faru gashi nan ya talauce ko gashi nan ya mutu da yana zaune a nan da ba zai mutu ba wato eh saboda ya biye ma wancan ko ma zai kama ka koma ma zai sa komai ma zai same ka in musulmi ya mutu a ce ta ga irin ta mun ce karya musulunta ya musulunta ya mutu kullum suna camfatan musulunci ne suna camfatan annabi ne idan wani abu ya same su ga shi nan zagin gumakan da suke wai ba su da amfani ba su da kaza ga shi nan ya mutu muna zaune mu anan muna kasuwancin mu muje lami lafiya wa aka ji ya mutu muna zaune mu lami lafiya addinin mu wa aka ji ya kawo mana hari na yaki to su ga suna to ko munafukai ne suke warewa da suke pretending su musulmai ne kullum suna cikin musulmai idan aka shirya yaƙi manzo Allah ya shirya yaƙi ya zaburar da su su tafi sai su munafikan su riƙa bin waɗansu suna ɗan soka musu ra'ayin kar su fita kada su ba da goyon baya domin idan suna yawan fita ana gani su ba sa fita za a gano su munafukai ne ina fata an gane to idan aka bada haɗin kai duk aka ƙi fitan kaga ba za a yi blaming ɗinsu su kaɗai ba kowa ne ya ƙi za su fallasa idan ana yawan fita to sai kafir sai munafikai su kawo wani uzuri sai su noke su ƙi fita yakin to idan aka je yakin aka dawo ana aka zauna sai su sauri su shigo musulmai a matsayin su ma musulmai ne sai su rika jin labarin wani an kashe shi wani an kashe shi wani an kashe shi to gashi mun ce kar fata sai da muka ba su shawara sun ki kasuwa mun ce ki zaina dogon tafiya na kasuwanci da shi sun je sun mutu to shine Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani na tsantsan din ina fata an gane ko la kunu kada ku yadda ku kasance kallazina kafaru kaman waɗannan kafiran wa qalu li ikhwanihim waɗanda suke faɗa wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi idan suka fita bayan ƙasa kasuwanci ko neman <clears throat> fatauci aw kanu ghuzzan ko idan suka fita yaƙi idan aka kashe su ko suka mutu sai su ce to ga irin ta nan ai laukanu indana da sun zauna a tare da mu ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba su da ba a kashe su a wajen yaki ba liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim Allah ce Allah yana yin haka ne domin ya sanya nadama da rashin jin daɗi a zukatansu wallahu aishi Allah yuhyi wa yumitu waye mai rayawa waye mai kashewa to ko ba su fitan ba in mutuwan ta zo ai za ta same su a gidan suna kwance wallahu shi Allah bima ta'maluna game da dukkan abin da kuke aikatawa basirun mai kallon ku ne Allah ce wala in kutiltum fi sabilillahi ai idan kuka fita yakin aka kashe ku don Allah don ɗaukaka addinin Allah au mutum ko kuma kuka mutu mutuwan haka kawai a yakin wani sai akan fita yakin kaga wani a hanya ya rasu ajali shi ya zo ba tare da an taba shi ba komai a'a ba a bayan yakin ba ya mutu a hanya saboda wahalan hanya ko wani abu ko rashin lafiya yace idan mutuwa ne ta hanyar yaki fi sabila kuka yi ko kuma mutuwa haka kawai amma kun fita dai Allah ce la maghfiratun ai gafaran da za ku samu min Allah a wajen Allah wa rahmatun da rahamar da za ku samu ta aljanna khairun mimma yajma'un yafi abinda su suka zauna suke tara wanda ya hana su fita yakin abinda kuke samu riban da kuke samu a wajen jihadin yafi yan kwabban da suke tarawa da suke rudin su suke hana su fita yaki wala in mutum haka nan da za ku mutu au kutiltum ko a kashe ku la lahi Allah sharu ga Allah za a tada ku da su din da su da ku din duka gaban Allah za ku tsaya gobe kiyama ina fata an gane so mutuwan ku ba asara bane mutuwan su ne asara ta ku riba ce Allah samu dace Allah kun ya mana muwafaka Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika la tudhillana bi ma'asiyatik واغفر لنا ولإخواننا الذين bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأن على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول عائشة عمر بصو تاتورو أسنياتا الدعاء